Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. na kasa ba za ta zama ba mai na kasa da kai Masauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattauna ne da shugaban kungiyar nakasassu da suke buga kwallon kafa ko kuma yin wasannin motsa jiki a jamhuriyar Nijar wanda yace suna buƙatar gwamnati da masu hannu da shinu da ma masu zaman kansu irin kungiyoyi su sa musu hannu domin ciyar da su gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkatu. To da wa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Yawa sunana Malam Haruna Usman ni ne shugaban eh, babban kungiyar harkar guje-guje na nakasassu a nan jamhuriyar Nijar. Ai abin da ya sa muka nemo kama kenan dan mun ga kamar wani taro ko wani gangan da kuka yi na maganan cewa kuna neman a agaza ko a tallafa muku musamman a gwamnatin da kungiyoyi. To ya abin ce ne kuke neman yi kuma ya wani kafin mu je amma wannan ya kuke wani irin wasanni kuke ya yaushe kuka kafa kungiyar dan ba ne tarihin kanka kaɗan da kungiyar ka. To madalla in har da kaina eh, ni eh, tarihi na eh, bayan karatun secondary da higher secondary a nan Niger, hmm. na ci gaba da karatu a can Federal College of Education Special a Oyo a tarayyar Najeriya. Bayan wannan na ci gaba a University of Ibadan wanda ake cema Premier University a Najeriya. Hmm. Eh, na yi special education bayan wannan kuma na yi educational management a Bachelor of Education. Eh, na komo gida yanzu na aiki biskan harkar da yi education, eh, fannin special education mai kula da eh, mutane ko eh, yara masu nakasa. Mm. Eh, kungiya na wanda muke shugabanci ana kiranta kamar yanzu International Paralympic Committee mu National Paralympic Committee ne. Mm. Amma a nan Nijar ana ce muna National Federation of Paralympic Sport kamar mm. Federation Nigerian de Sport Paralympic a turancin Faransa. Eh wato kenan kungiyar da take kula da wasanni na masu mutanen da suke da bukata ta musamman ko na tafa a jikinsu. gaskiya ne don ka kungiyar mu dai ta kunshi na kasa iri kala hudu kuwa kaman eh, waɗanda ba su iya tafiya kaman guragu kenan ko wanda aka yanka makawa hmm. na biyu kuma eh, akwai makayi wannan da ba su gani sam ko waɗanda hmm. suke ɗan gani kaɗan eh. bayan shi akwai kurame hmm. waɗanda kamar suke magana ko ba su ji ko waɗanda suka kurumce ba su iya magana sam sam sa'annan na karshe akwai yara wanda kaman hankalin su bai cika ba wanda ake cema intellectual disability children. Oh, irin kamar yana ya suke kamar irin masu autism din nan ne? Eh, ko ko da masu autism din eh, da da irin wannan wanda intelligent question din su bai cika ba eh, kaga lokaci wani bai musu yawa ba. True sports kamar muna hmm. sport muna iya cika musu kamar muna correction ne. Muna kuma ana musu gyara. Hmm. Gyara ake musu hmm. saboda su samu su samu kansu kuma sai ka ga wani lokaci sun zama yara wanda ka shi da kowane na kasa kuma shi rayuwarsu.

haka sukan warware kenan sukan warware a hmm. true sport kamar muna koya musu harkar sport din sai kaga sun warware hmm. yanzu haka muna da cases da yawa wanda ma suna aikin kansu ba su ma a kira shi na kasassu saboda hmm. sun samu kansu suna aiki can wanda ba harkar na kasassu ba eh to alhamdulillah to wani irin gabatar da wasanni kuke yi kuna shirya competition ne gasa ko kuna tafiya ku yi na ƙasa da ƙasa ne ko ko ya abin yake eh competition muna shirya su kamar in terms of eh, wanda da ake ce ma national championship a turancin faransa ana kiran championnat national hmm. wanda muke tara duk eh, kamar yan kwangala na kasar nijar masu na kasa hmm. su taru nan babban birnin yamai ko wani shekara mun taɓa yin shi ma eh, a can babban birnin da magaram a zandar hmm. to muna tara su a competition nan a ga waɗanda suka yi the best ones kamar muna bincike ne saboda muna tsaye waɗansu competition kuma a fannin afirka kamar kasashen west africa suna shirya waɗansu competition na nakasassu muna shike kuma muna tsaye paralympic games wanda ake yin bayan olympic games mun halarci eh, Paralympic Games a kasar Greek a Athens a hudu shekara 2004 kenan. To kafin ka ci gaba eh, maganan kamar da kace kukan tafi wasu ƙasa da ƙasa wa yake ɗaukar nauyin ku tafi? Eh, wanda yake ɗauka gaskiya Allah warko dai muna da gwamnatin mu na Niger Ministry of Sports? Eh, duk a yanzu da muke yi kuma national championship da muke su suke tallaba mana sai dai wani lokaci ba za mu samu kamar biyan bukata a ɗari bisa dari ka san yadda sai yake cikin kasa wani lokaci sa a ce mu hmm. nemo waɗansu partners hmm. eh, su cika muna to partners din hmm. nan ne su ma yanzu wato abokan haɗin gwiwa abokan haɗin gwiwa abokan haɗin gwiwa muka ce su taimaka mana wani lokaci sai su ga kai sport for the devil din da dai kamar guje-guje ne na su dai Eh. ba su da business a kansa eh, wato gani kuke ba ana ba haka mu muna ga tashi muna kokari saboda gaskiya shuga nuna iya wani abu kamar yadda shugaban tsohon shugaban kasa amurka ya ce yes we can hmm. muna iya wani abu mu ma yan larda eh, na kasa mu muna so mu gudi mu ma muna iya kawo namu haka <laughs> na kasa ba kasa ba ne ubangijin shirin na kasa ba kasa ba ne hmm. muna so mu gudi da cewa ko da muna na kasar su muna na kasar su gaskiya Allah muna iya wani abu insha Allah sai kuwa to wace irin kai na hmm. kasa a jikinka eh, wata iri wata irin nakasa ce a ka kai misali ina ne yake da eh, nakasa ba ne kamar ni poliomyelitis ne hmm. eh nuka mu da shi to ina da shekara biyar eh, ciwon polio san ina polio ne hmm. eh, hmm. yawa ni kenan nakasa na gurmuntaka ne wadanda duk muka yi tarayyar Najeriya Federal College of Education Special da University of Ibadan ai sun san da ni suna kira ni Malam Usman Malam Usman ko Malam eh akwai ni ma lokacin da ne poli a Kaduna akwai wanda ajin mu ɗaya ga kujera ta ga tashi zaka aboki na ne har gobe shi ma yana da irin kafar shi daga kasar gurbantaka haka amma ina gaya ma yana ɗaya daga cikin zarata a ajin to ka gani ko hmm. ka san wani lokaci bayan Allah ne Allah na hana mutum wani abu amma sai ya ka wannan haka yake kuma ka ga na kasan mu gaskiya Allah ni ka ga eh, mutum harkan na kasa dai ni hmm. na ji daɗin sosai saboda ya sa na san duniya hmm. ka ga na a maka mun ta Girka mun ta Beijing kasar China kasar eh, Jamus da kasar Faransa eh, duniya wannan mun ta bukata wajen. To ka gani hmm. kuma kasa Afirka kasashe da ban tebo ba shi da yawa. To kaga kenan kai ka zama kai ne mai kafar wanda kuma bai san ko ina ba ya zama gurgu. <laughs> Ya zama gurgu. Wallahi haka ne. Haka ne gaskiya da ne da magana ka da yarda. To malaru ne yawanci yanzu misali zaka ga cewa a kasashen mu Afirka kaga kamar in ka zo kasashen Turawa musamman yanda ka dan fita kaga yanda ake daraja mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman ko a jikinsu ko gurgu ko makaho ko mawaye waye zaga har mota akwai wurin zaman su jirgin ƙasa akwai wurin zaman su komai akwai wurin zaman su wurin parking din su ma baka isa ka tsaya ba to ga shi kuma kai kana irin kasashen mu na Afirka kasashen ma irin su Najeriya Niger yaya kake mm-hmm. kallon abu wallahi kasar Afirka har yanzu Eh, al'ummar mu kan kansu ba su waye ba kuma lokaci da kansu ba su waye ba saboda muna iya ce eh, in ka duba tarayyar Najeriya akwai professors akwai doctors akwai ilimanta da mm, yawa eh, kuma nan Niger ma muna bisa hanya muna nan da samu masu ne wani mm. lokaci mutane kuma kuna kuma kuna da irin su kuna da irin su farfesa Bube na Maiwa a jami'ar ah, yawa a nan jami'ar mm. Dakar na Senegal ko Bube na Maiwa yawa mun san da shi to ka san irin waɗannan mutane masu ilimi shi kamata cikin maganganun su su yi ta shawo hankalin mutane hmm. saboda mu da muka kai kasashen turai wallai kamar soro mu ake Don na kasashen mu sai ka ga da ture hmm. yana gud bayan ka gashi inda hmm. za ka yi fatin motan ka ma ga lamba ba wanda ya yarda toilet ma toilet ma in ka mutum zai ta dauri ga lamba ba wanda zai shiga inda mutum zai shiga duk eh, sai mu ga wurin da zaka mu yawa hmm. mu da kujerun mu sai mu shiga babu wani matsala hmm. amma nan in mun zo gida waɗannan duk babu su nan hatta ai kasashen mu hatta coci da masallatai ai babu <laughs> da babu kuna hmm, in ba za ka lokaci ba mu ɗaya tayar saboda ni na gaya maka yanzu har haka ma da akwai damana wani lokaci hanya ma zuwa masallacin mu waya ne a gare ni ka gani ko eh, kuma ba ma haka in ka duba ma'aikatan mu ko da Nijar kasar Nijar ta sa hannu bisa kan kundi da yawa mm. dokoki da yawa muna da ordinance 93012 mm. wani takardar shari'a ne da ake cewa duk abin da ake gini da ake yi hmm. ko aiki da ake bada a kula da nakasassu. Kamar na Najeriya. Amma in ka hmm. duba yawa. Hmm. To amma in ka duba ba a nan ga aiki da shi. To sai kuma mako mai zuwa in Allah ya so za mu dasa daga inda muka tsaya tare da Haruna Usman a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman wakilanmu na jamhuriyar Nijar da kuma mai haɗa mana sauti Julie Lazarus Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama lafiya na kasa ba na ta zama kasawa